WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook. To yanzu mu je ga mu na gaba. sauraro barka da wannan lokaci. Sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce. Azima Bashir Aminu ke muku lale marhaban daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a wasu lokutan ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiya ke fuskanta don magancewa ko kuma an karar da mahukunta ko waɗanda ke fama da wata larura da nufin ɗaukar matakan gyara. A wannan makon shirin na lafiya jari ce ya mayar da hankali kan cutar kuturta ko kuma leprosy ko albaras cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ke ganin sam bai kamata a ce akwai sauran burbushinta a ban ƙasa ba. Dokta Salisu Muhammad ƙwararren likitan fata kuma shugaban asibitin ya da kunya da ke garin Bela asibiti ɗaya tilo da ke lura da masu larurar ta kuturta a jihar Kano ta arewacin Najeriya. ya fara da yi mana shimfiɗa kan dalilan da ke haddasa wannan cuta. Shi wannan ciwo ciwo ne da wasu kwayoyin cuta virus suke kama mutum yake kama garkuwar jikinsa yake ma garkuwar jikin illa musamman bangaren numfashi da gaba-gaba. Gadon shi ake kokowa. Gaskiya ba a gado, ba a gado. Ciwo ne kamar kowane irin ciwo da yake kama mutane. Ba gaskiya bane cewa wai ana gadon kutulta a'a ba gaskiya bane. Kawai ciwo yanayi ne na ciwo da yake kama mutane haka dan da gado ake yi kenan kin gada abin zai ta ci gaba da yaduwa tun da gado ne amma musamman in dai mutum zai iya yin hulɗa da masu ciwon kusa kusa kusa kusa kusa to masa ta ya kamu da ciwon tana da yawa shin waɗanda ke shan magani ne ake iya ɗaukan cuta a jikinsu ko kuwa kawai duk wanda ya taɓa fama da wannan cuta zaka iya ɗauka ai shi daman ƙwayoyin cutar sun fi yawa akan wanda bai ɗauki mataki ba amma duk mutumin da ke kan magani to takaituwar abubuwan da suke iya yaɗa shi sun karye saboda haka shi ma ɗin wani lokaci zai jinya ne da kurajen da suke jikinsa kamar wajen da kuturta ta riga ta tattaba zuwa 'yan yatsu da wasu ciwuka da muke kira olsa ulsa ba wai ta ciki ba da inda eh, wannan raunukan su ne olsa to su ake tiritin saboda dama yawan yaduwar ciwon a jikinsa ta takaita sai dai gunda da ya dame ya samu damuwa a jikinsa shine ake buƙatar mu yi masa magani ya warke. Tsawon shekara guda kenan Najeriya ba ta samu tallafin magungunan cutar kuturta da ta saba karɓa daga Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Kuda yake a ƙarshen makon da ya gabata ƙasar ta yammacin Afirka ta samu tagomashin waɗannan magunguna wanda dama rashin su shi ya ta'azzara cutar a cewar Dr. Salisu Muhammad. saboda karancin maganin da aka samu zai kasance wani yana kan magani tsawon lokaci sai maganin ya yanke idan maganin ya yanke shi kuma yawanci duk kwayar cutar da za a ce kwayar cuta ce to idan magani ya yanke to dama kokawa ake tsakanin ciwo da magani to idan ya kasance magani ya yi karanci to ciwo zai iya yin so ko da an dawo da maganin to kafin ya iya shan kan ciwo za a ɗauki lokaci to karancin magani ya kawo sannan kuma akwai matsaloli na zamani na rashin wadatu mutuwar abinci da uh, matsaloli da suka shafi talauci wayannan sun dada taimakawa musamman a yanzu saboda duk kewayen kano state nan 44 local government nan ake zuwa karban magani to wani yana da nisa kamar misali mutum da zai zo daga doguwar giginya wani ba shi da kuɗin motar da zai zo ya karɓi magani. rayuwar masu wannan larura ta kuturta rayuwa ce mai cike da ban tausayi musamman waɗanda ke killace a asibitin nabila wanda turawan mission daga netherlands suka samar tun a shekarar 1928 wato gwamman shekaru gabanin 'yancin Najeriya kamar yadda Bala Adamu hakimin kutare a wannan gari na Bela ke cewa. Na zo tun zamanin gwamnatin Audu Bako tun lokacin nan nake a nan. Wannan na da shekara 58 a nan Bela amma daga dawakin kudu na zo shan magani na sha magani zamanin turawa allah ya taimaka a zamaninsa na sha magani a zamanin su na warke sun ban takarda ta sallaman na warke akwai wurare da suka ware mana an mana ɗakuna irin na ciyawa ɗannan gindi na kago ka je ka zauna in wani abu ya taso ga ka ga asibiti ba sun sallame ne sun ce mu koma garurukan mu ba sun dakatar da mu akwai gonakai da suka saya suka ce to wannan gonakai mu je mu noma mu ci da kanmu wanda zai iya inoma, wanda ba zai iya ba ya samu mai lafiya su daidaita ya bashi inoma kashi maraba amfanin gonan na idan an yi za a raba a baka shi ma ya ɗauki nasa akwai bishiyoyi da in za ka yi danga za ka sara ka kafa itace ka sa ka ka yi danga ce saboda ta'adin dabobi zuwa shauransu bayan nan dakunan da aka bamu ba an sayar mana ba ne filin gidan nan ba an sayar mana ba ne gonan nan ba an sayar mana ba ne aro ne aka bamu ba in ka mutu 'ya'yanka ba za su raba gado ba ba za ka sayar ba mm. haka gona haka gida amma iya zamanka ka zauna saboda haka ne ma gidan da nake bana shekara ta hamsin da takwas a wannan gida. bayanai sun ce tun farko sarkin kano abdullahi shine ya raɗa wa wannan asibiti suna na yada kunya wanda a takaice ke matsayin sako ga masu larurar ta ko kuma albaras wato yada kunyar ka ka sha magani ka warke sai dai fa asibitin na ganin mummunar koma baya a yanzu a cewar dr salisu muhammad a wancan lokacin a gaskiya asibitin ya fi bunƙasa da haɓaka saboda a daidai wannan lokacin akwai masu larurar da yawa na farko kenan na biyu kuma su turawan tun da hankoro ake aiga cewa an murkushe ciwon akwai mutane da yawa akwai ma'aikata da yawa da kuma magunguna da yawa sosai a wannan lokacin alƙaluma sun nuna cewa duk shekara Najeriya na ganin fiye da mutum dubu guda sabbin kamuwa da wannan cuta ta kuturta wadda tuni ta zama tarihi a wasu sassa na duniya. Masu larurar ta kuturta na rayuwa cikin yanayi na tsangwama ko kyama wannan dalili ya sanya da dama daga cikinsu tattarewa a wannan asibiti na Bela kamar yadda wasunsu ke cewa. A matsayina na limamin kutaren Bela nake muku sanda zuwa. magana ta gaskiya mu dama dai kin san sunan masu bukata ta musamman a haka muke kuma game da shugabannin taimakon da suke mana dai to ha'ila muke daɗa jan hankalinsu akan dai su kula da mu su kula da halin da muka tsanci kanmu ba dan Allah baya son mu ba haka Allah ya so ya gamu rayuwar mai lafiya da mara lafiya ai dole a samu kalubale me yasa haisa muke zaune a cikin yan uwan mu kinin mu saboda dai duk abin da ka sani dai kai wannan wannan in ciwo ne wannan ya san dare da kai na san dare da kai ma ka san dare shi sa muke muka fi mu zauna a nan ba wai kin mu ake a mahaifan mu ba ana son fiye da ima amma tun da Allah ya gindaya mana wannan lalura ita ta kawo mu garin nan ita kuma ta zama da mu kuma Allah ya sauka mana ita da bone ikamun a da na yi malamin tsafta na kutare kuma yanzu aka ƙara tattaɗa ne na yi gaba sai na zama ni ne Alƙalin alƙalai na jihar Kano baki ɗaya. Tun yaushe kake wannan gari na Bela? Yau ina da shekara ɗaya ɗaya shekara ta arba'in da bakwai. Daga ina kake ka? Ni mutumin daura ne. Me yasa ka zaɓi zama a Bela bayan warkewa? Na farko dai mun yi zuri'a a nan mun aihu mata kin ganta wannan ita ce da ta uku na sake wata ta zama mata na hudu akalla mun kai shekara ta kai ashirin ina da mata hudu dalilin da ya sa kika gaba mu tashi ba daga garin nan wai ko ba dan daɗin zama ba dan sabo ya'yan kuma da muka haifa a nan da wuya su samu rayuwa a wajejen mu babu abin da babu muna da kai muna da gida na gado ina da ƴaƴan da na haifa a can bayan haka babu abin da babu ƴan uwana kan ta kaf a can suke amma saboda in sake kar a yi mun kuturo a gida ina jin haushi tun yaushe samu da wannan wallahi shekarar da aka yi ma aure da farko shekarar na samu wannan jiya muna fuskantar mugun kalubale ku a cikin kano amma yanzu yayi kasauki kana tahowa suna kana haɗuwa da su wani ma haka zai yi dole hanci kar ma ya yaran mu ma da an sun je makaranta he a dan koro su mm. sai da Allah ya sa wannan mai gari namu na nan mm. sai Allah ya sa yayi doka dai ya ce su ma a basu su nemi ilimi saboda dan suna 'ya'yan nakasassu ba za a basu su nemi ilimi ba mm. amma da sun je sai a fafako su he malamai suka kai wa mai gari kara to shine daga nan aka samu aka yi to daga nan fa mu fa ko sada'a muka yi sai an ce ayin dai daga bela take ba za a siya ba aka rika yi musu yaran mu mun yi musu sana'a ba sa ba ha sai sana'ar mu dai sai dai in mun fita mun yi baran mun samu hidiran da Allah ya tsunto mana dan tallafin a nan aka san mana matsalar abinci na matsayin babban kalubale ga masu wannan larura lura da cewa sukan samu taimakon abinci kadai daga wata attajira a jihar Kano wannan ya sanya da damar su dogara da bara don samun abinci inda yake sahun gaba wajen yawan masu fama da wannan cuta ta leprosy ko kuturta duk da cewa ita ma fa Najeriya, Najeriyan kasashe goma sha biyar da a yanzu su ne suka yi saura a duniya waɗanda ke ganin sabbin kamuwa da cutar daga dubu guda zuwa goma duk shekara. To madalla duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu da na jara gamar shirin ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.